tsakani ga Allah ka bara eh, diplomasiya tana bukatar wajibi ne ya zama shugabanni suna 'yan tafiye-tafiye wajibi ne wannan shugaba ya tashi daga kasar shi ya ziyarci wancan wannan ma ya tashi daga kasar shi ya ziyarci wancan mm. akan kuma zauna taro na shugabanni ko majalisar ɗinkin duniya ko eh, ƙungiyar ƙasashe renan eh, ingila mm. ko nan faransa da sauransu dai akwai irin waɗannan ko kungiyar haɗa kan afirka akwai dai abubuwa da dama da sukan sa ta fuskar diflomasiyya tafiye-tafiye wajibi ne ga shugabanni wato ɗaya daga cikin matsalar da shugabannin afirka suke fama da ita kuma tsakani ga allah wanda suka goyi bayan shugaba muhammadu buhari mm. mun yi ne domin tunanin za a samu canji na yadda shugabannin afirka sukan ɗauki al'amuran jagorancin ƙasashensu mm. ya zama komai sai yadda ƙasashen turai suka ce Gana da shi muhammadu Buhari ya faɗa cikin irin wanda suke tunanin kila sai sun haɗa da kasashen Turawa? To tsakani ga Allah yawan tafiye-tafiyen shi dai suna nuna alamun haka. Domin ba lalle ne a ce kasashen da ya je da dalilan da suka sa ya je waɗannan kasashe a halin da ake ciki a ƙasar nan a irin matsalar da ƙasar nan ta faɗa ciki ta matsalar tsaro hmm. da matsalar tattalin arziki da halin wani yanayi da ake nema ma a fasa ƙasar tsakani ga Allah akwai tafiye-tafiyen da ba su zama dole ba ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya rika wakilta wasu suna wakilta shi a wasu daga cikin eh, waɗannan tafiye-tafiyen nashi yanzu wurin maka ɗan ƙaramin misali matsalar nan ta mai Mm. wadda yake taƙici taƙici newa mm. daga zuwan shugaba muhammadu buhari aka ce mutane dole su sai da mai akan farashi mm. kowa ya gyara mitan shi ya fara sayarwa akan farashi mutane na ta munna ana ganin shugaba ya zo wanda yake mutane sun san ba za su yi wasa da shi ba dole za su bi doka amma kasancewa mafi yawancin lokaci baya nan ya sa har al'amura suka sake taɓarɓarewa aka dawo yanzu an koma gidan jiya. Eh to wutar lantarki fa an ce wutar lantarki yi ta gyara. Naira ɗari zuwa naira ɗari biyu har ma ana taɗin ɗari uku a wasu wurare a ƙasar nan. Eh an ce wutar lantarki ai ta yi daidai ita kuma cewa wurare da yawa ana samun ta. Ana samun wutar lantarki amma har yanzu ba a samu wutar yadda ake bukatar ta ba. Hmm. Kuma har yanzu ba wai an ba wai an daina ɗauke wuta ba ne. To. Abinda mutane suke faɗi na ana samun wutar lantarki abin ne da ake cewa wai idan mai ido ɗaya je garin makafi <laughs> zai zama sarki. Eh. Matukar akwai matsalar Boko Haram Mm. a arewa mm. akwai matsalar biyafara mm. a gabas akwai matsalar sace-sacen mutane a yamma to ba wanda zai zo ya kawo kuɗin shi za su oh. yi maku daɗin baki shugaba ya tafi a kashe kuɗaɗe a yi turanci a shaki a watsi amma magana su ɗauko kuɗinsu su zo su sa hannun jari a cikin ƙasa to babu abin da zai sa su yi wannan sai su ga cewa akwai tsaro idan sun zo ba sa da tunanin ba sa da taraddudin cewa eh, za a iya sace su ko a iya hallaka su sannan al'amuran eh, tattalin arziki na ƙasa ya fara farfadowa mutane suna hada-hada kasuwanci jama'a da kuɗin da za su sai abubuwan da za su kawo don sayarwa wannan shine abin da zai jawo su su zo ƙasar nan idan suka ga akwai kasuwar da za su samu riba hmm. da kansu za su zo suna kwankwasa kofa suna cewa a buɗe musu